Nazneen kashi na bakwai. Ita kanta amarya daga haka ta fahimci irin mijin da ta aura. Mijin da matar shi take juya lamarinsa. Tsoron da take ji kenan tun farko sai da ta nuna mahaifiyarta ita tana tsoron kada a auren ta zama koma baya. Uwar da ke mace ce da ta san akwai samuwar Allah ya sa ta yi ta tana nuna mata girman biyayya domin ita ma biyayya take. Ba ta da zaɓi da ya wuce ta yi wa mahaifiyarta biyayya. Garba ta yi haƙuri ta rungumi auren tun har mahaifinta shi ma ya gaya mata. Ta yi biyayya domin shi zai janye daga abin da ya saka a ran shi ba sannan da kunya hajja mari ta nemi ya bada auren yar shi ga jikanta mafi soyuwa a ranta shi yasa ya bi ta da addu'a a can kogin bi sai yadda ta yi da shi gashi wani irin tsoronta yake ji da ba iya mata magana sai abin da ta ce haka yasa take juya shi son Watan tsaye da rabi da barin ƙasar ya zuba mata idanu cikin taraddadin abin da zai fito daga bakin ta ya ce mata ina son kuma bakin aiki na kin ga wata guda aka bani kada ne wani abun su dakatar da ni jiya idanu ta tana fadin ba kai kama da makareci ba bari na ce maka ƙarya kake amma ya taya za su kore ka bayan sun san yadda suke amfani da kai fuka ya min gaskiya ko kana son zuwa cin sabon wuri ne kamar munafiki kai sun da kanshi kasa jikin shi yana rawa domin ya fi tsoronta da komai a duniya a'a wallahi ba haka bane haka ne mana a'a ki da ni iya maganar kamar iya eh, maganar kamar zai fashe da kuka to shikenan daga haka ta bar zancen ta cigaba da abin da take domin ta san matukar ta cigaba da magana ta zage shi ne da haka ta share shi har zuwa lokacin yana zaune a wurin kamar jin almajirinta ai gara ka tashi ka tafi ka fara mana shiri kada ka ce na hana ka zuwa wurin amaryarka bai ce mata komai bai tashi kana yana barin ɗakin ta buga tsaki tana ƙananan maganganu domin ta tsani yayi batun komawa gida malami jajja. Turare Alhaji Adamu ya ɗauke yar shi suka bar gidan, ya kashe rabin tashi hankali da yake faruwa tsakanin Iniyo da Umma da Lami, domin kuwa zuwa yanzu ta masifar shiga hankalinta da zafin kishin da take yi ba dan komai ba sai abin kunya da ɗanta mafi soyayya a ranta ya kwaso shi yasa take taka tsantsan da duk abin da zai faru a gidan gudun kada a mata gore bayan sallar asar malam yana kofar gida wurin masu karatu tsakar gidan babu kowa dai ita ɗaya tana wanke gugeron da aka surfa mata wayar take can ɗaki ta yi ƙara miƙa ta nufi ɗakin ɗaukar wayar ta yi ta ganta a kunne a ta ɗaga ta kanga a kunnenta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Haratu lafiya kike kuka? ta kira sunan matar jikinta a mace inna tunda babaru ya kawo yar shi yake min abin da ya so ita ma yarinyar sai yadda ta yi a cikin gidan ba a kubarta ba a hana ta komai inna na gaji ya zauna da yar shi zan bar shi gidan ni da yara na a'a ko da wasa sai dai ita ta bar gidan ba dai ke ki bar gidan ba to ya zan yi gara na bar mishi gidan yadda yake so kawai tane ta ce mutum insha Allah bai yaki bar gidan nan ba ita ce za ta bar gidan zan kira shi insha Allah da haka ta ije wayar tana jin kamar ta isa Abuja ta yi ta zabka musu rashin mutunci da haka ta shiga duba wurin kira ta hango number, kiran layin shi tana jin kamar ta shiga wayar ta mare shi domin auren su iyar ta ne auren zumunta suka yi assalamu alaikum ina wani ina yau bana buƙatar gaisuwarka idan har ni ce na fika da cikin da na da cikina da jikina da jinya na umarce ka da ka dawo da shegiyar yarinyar nan idan kuma kana da uwar da tafi ne sai ka zaɓi ni ko yarka ayya in yau an biya kuɗin makarantar ta fa na ce ka dawo da ita ta zo ta yi sale wanga ko unguwar borno shikenan ya faɗa na mai jiran ta kashe wayar a jira zuciya ta sauke ganin ta gama da ƙaramin kes ɗin idan yarinyar ta zo sai ta tabbatar da ta hana yarinyar nan sukuni sai ta azabtar da ita kamar me A can Abuja kuwa yana falon shi da Nazneen tana wasa da laptop ɗinsa da yake wayar. Iniya ta ce na kamai da ni ko? Kallon ta yi kwana arba'in da zuwan shi da ita tun a can ake kiran shi ana mishi congrats na samun matsaya hukumar lafiya ta ƙasa. Kuma tun daga lokacin da ta gan shi ta gaya mishi zai samu ƙarin mukami. Baba kada ka damu insha Allah sai ka sha mamaki. Allah zai buɗe kofofin samun sama da yadda kake a yanzu. Zama ya gaban tana ce mata baki biya min karatun da muka yi ba. Murmushi ta yi tana faɗin fafa. zan maka bayani dalla-dalla. Farilan alwala guda bakwai ne, farilan alwala guda bakwai ne, niyya, wanke fuska, wanke hannaye zuwa gwiwar hannu, shafar kai, wanke ƙafafuwa, cuccuɗawa, gaggautawa. Sundonin alwala, wanke hannaye zuwa wuyan hannu, kuskura baki, shaƙarwa, fyacewa, jiyo da shafar kai, shafar kunnuwa, sabuntarwa a gare su jeranta tsakanin farilla mustahabban alwala yin bismillah goga aswaki ƙari akan wankewa ta farko a fuska da hannaye farawa daga goshi jeranta sunnoni karanta ruwa a nisan gab karanta a nisan gaɓuɓi gabatar da dama kafin hagu akan fasalin alwala wanda ya manta da wata farilla daga gaɓoɓinsa idan ya tuno sai ya aikata ta da abin da ke bayanta idan kuma nisa sai ya aikata ta ita kaɗai ya kuma sake abin da ya sallata bayan faruwar abu idan kuma ya bar sunna to sai ya aikata ta ita kaɗai ba zai sake sallah ba wanda kuma ya amince lam'am sai ya wanke da ita kaɗai da niyya in kuma har ya sallah bayan faruwar hakan to sai ya sake ya sake ta wanda ya tuna da kurkura baki ko shakar ruwa bayan ya riga ya fara wanke fuska to ba zai dawo gare su ba har sai ya gama alwararsa. sannan sai ya yi su tsatsefe yan yatsun hannuwa yana waje an so a tsatsefe yan yatsun kafafuwa tsefe gemu mara duhu yana wajaba a cikin alwala tsefe gemu yana wajaba a cikin wanka ko da mai duhu ne akan fasalin alwala na biyu babu yana halatta ga wadda ba shi da alwala ya yi sallah ko dawafi ko ya taɓa alƙur'ani ko da a cikin gafarar ƙasa ne ba da hannunsa ba sai dai idan juzu'i ne ga mai neman ilimi a cikinsa. Yaro a wajen taɓa alkur'ani kamar babba yake, amma laifin yana wuya wanda ya bashi alkur'ani ya taɓa. Wanda ya sallah da gangan ba tare da alwala ba to shi kafiri ne. Allah ya kiyashe mu. Duk wannan karatun tana yi hankalinta yana wurin wasa. nasni kallon shi ta yi tare da barin wasan zan mai da ke gida amma zan ɗauka miki wadda zai na zuwa yana miki karatu na so tayar ne amma na san inniyo ba za ta yarda ba babu komai papa idanun shi ne ciki da kwallar tausayinta me yasa ji da take zama da ni barmishi je ta ce mishi papa saboda ba za ta samu ka ba ta faɗa tana gyara zaman ta sanin ta ce mishi papa inniyo ba ta so nan kuma kana tsammani za ta so in ne ne ba za ta so ta ba ita ɗaya ba ita ɗaya yaran inayo ‘yan uwanka idan aka cire baba Rufa'i sauran suna tare da inayo Da haka ka daina tunanin in ne za ta samu damar zama da kai. tun da ya kawo ta gidan Allah ya shiga buɗa mishi ya iya da ƙarin girma ba har da buɗi ta hanyar kasuwanci da suke yi na haɗin gwiwa wani abu ɗaya da bai sani ba shine tun da ya kawo nazinin gidan matar shi haulatu hankalin ta ya mugunta shi da farko zaren ba kalar yadin ba ne Allah shi halittar yaranta da nazinin amma idan ka ce kyau da ƙwarjini zinin ta fi so Tana da yara hudu! baba karami sunan shi Muhammad Adamu Malami, suna kiran shi da baba ƙarami, yana da kusan shekaru goma sha takwas, sai Munayya wacce ta fi Nazin da shekara biyu, sai Yusra wacce take da shekaru sha takwas. take da shekaru takwas sai Adna wanda shine kadai yayi welcoming din Nazni tun kafin su iso Abuja aka gaya masa ai Nazni ba yar ba ce. sharri ne dan ya aure ciyo mani ta kunsa shegiya a waje ta kaso mishi Dauna ita ma ta gurɓata yaranta musamman baba karami da munaya wacce take ganin kaf jikokin malam babu wanda yake so kamar su. Sai gashi zuwan Nazin ta goge wannan mafarkin. Da farko zuwan ta sun yi yunkurin mai da ita baiwa wato saka ta aiki a saka ta aiki ita kuma take tana son yan uwanta. Ko me suka ce mata ta yi? Ta ce to Sai da ta yi kusan sati biyu ta fahimci ba fa don suna ‘yan uwanci suke saka ta aikin ba domin su fara kiranta da wasu irin suna musamman idan suka yi baki. Haka ya sa ranar da ta cika sati uku baba karami ya shigo cikin gidan daga wurin wasan ball. Tana zaune ta saka TV a gaba tana kallo. Shaun da Ship take kallo yana zuwa ya ce mata ke bingo je ki ɗebo min abinci. Bata amsa mishi ba ta ci gaba da kallonta. Sake magana ya ga da gaske bata kula shi ba kawai ta so ya kashe tebur. dan ubanki tashi ki ɗebo min abinci dama ire-iren iskancin da suke mai aikin su kenan kuma warsu bata tsawa ta musu bata kalle shi bata kai hannunta gefe kamar za ta kau da abu a gabanta haka ta matsar da shi can gefe ta kafe shi a wurin sannan ta nuna tv da yatsarta ta ci gaba da kallonta jin motsi ana shigo ya sa ta dunkule hannunta ta sake shi ta yi ta ci gaba da kallo tsoro sa shi zubewa a kan gwiwar rissa yana kallonta shigowar munaya da spotway ta ce mishi tunda zuka shigo baka koma ba Bude baki zai magana zin ta yi wani kyasta hannunta. Tun ya iya magana ya miƙe suka bar falon. Munaya tana mishi magana amma ina bai san tana magana ba har suka fita suka bar gidan. Zai nufi titi. Da gudu nan ya shigo cikin gida na faɗin momi ki zo da ga baba zai tafi kan titi. Sake sanu ta yi can a bakin titi hankalin sai da sa da sauri wani mutumin ya ture shi daga tsakiyar titin ya fadi can gefe. Munaya da ke bakin gate kasa motsi ta yi wani irin bala'in tsoro ta kama ta. Lokacin da Hajiya haulatu ta fito daga cikin gidan ta same su a kofar gidan ana mishi fada sai rawar jikin jikinsa yake. Mun gode sosai in ji Hajiya Haulatu tana ta tura yaranta suka shiga cikin gida. Nazin tana zaune a falon Kiya Little Demon. Baki san me ya faru bane kika zauna a wurin? in ji Munaya tana mai kashe tibin. na sani mana zuwa ya zane ni shine na koya mishi tarbiyyar da ya rasa ke dan uban har tarbiyyar ce da ke yar karuwa mu gina da zakin mahaifiyata ba ta da laifi idan akwai mai laifi papa ne me tai miki ta faɗa da mugun ƙarfi da ya haddasa ɗaukewar wutar lantarkin falon idan da tana da ra'ayin zama da papa baki isa ki isa ki yin komai ba shirya wuri guda hajja ta sai suka yi da yaranta domin zai ta zame musu abin tsoro jiya ta yi ta nufi su duk yadda take son su haka take haƙura da abin da suke mata amma ba za ta yarda su taɓa mata in ne ba Alhaji Adamu yana wurin aiki ya jalut ta kira shi tana kuka balbala ya ce da faɗa ganin ba za ta yi magana ba ya kashe wayar can ya kuma kiranta shine ta ce mishi yarinyar nan da ka kawo bai gama ji bai kashe wayar ta san zai zo shi ya sa ta shirya haka ai kuwa minti arba'in ya kawo shi gidan lokacin da ya zo ya gansu a falon me ya faru fasha suka duka ta ce mishi me yasa ka san yarinyar nan ba mutum bace ka kawo mana ita Shajawa ya ce ta ci gaba da ciyar, saura Idris ta kashe baba ƙarami. Kallon karin bayani ya mata a ruɗe ta ce kamar ya. Da cilla mata tambayar yana kallon baba karami da yake naɗe cikin bargo. Ban san me ta mishi ba. Papa? Ta kira sunansa a shugabe. Da nan ya je yana kallon ta ta iso wurinsa. Durgusawa ya ya buɗe mata hannuwan shi shiga jikin shi tana faɗin. Ka san mamma tana ni shigar mata shigar mata kicin. Shine ya zo ya kashe min TV. Ni ba ni na mishi komai ba Angel of Guidance ne ya yi switching ɗinsa. sake gwamnati yana shafa bayan ta dago kai yana faɗi daga yau kada wani ya kuma takura mata idan aka yi faru zan ɗauki mataki wani abin ya bata musu rai da masu cike da suna cike da haushin lokacin da aka kawo ta ofis din Alhaji Adamu an yi bikin ƙara mishi girma kawai da ya tashi tafiya na zin ya ɗauka da Hajiya Haulat karshe Hajiya Haulat ganin ba za a je da yaranta ba ta ce ta fasa zuwa dole aka tafi da yare da su abin da ya musu cewa har suka ji kamar da ba su biyo dadi din su ba yadda ya yi ta gabatar da ne a gaban kowa da nuna ita yar shi ce mai daraja ga kyau ga nutsuwa munayya tana kallon wannan kayan bakin cikin ta ce uwarta ina ji kamar na kashe ta rike ta uwar ta yi tana zama ta kai ire-iren waɗannan abin sa suka tsane ta shi babu halin a taɓa ta ta su ɗauki mataki a kanta Kalaji ta sanar ta ce mishi ni ba zan koma Bauchi ba I change my mind war idanu yana faɗin me ba zan je Bauchi ba saboda me Allah ba Ba za ni Bauchi ba, zan gaya wa malam. Ta faɗa tana dariya. Jin hancinta yana faɗin za ki haɗa ni da kawarki? Ba zan koma Bauchi ba. Ki koma na miki alƙawarin kai ki London idan kika gama primary school. Murmushi dai tana faɗin baba da gaske? Insha Allah da gaske. Tsalle ta fara tana jin wani irin daɗi. Za ki Bauchi? Eh za ni. Ya gama yanke hukunci hukuncin kai ta can domin ya san ne ba za ta taɓa barin yayi abin da ya dace ba Sannan idan tana nan Abuja ba zai taɓa samun zaman lafiya ba, da haka ya saka a ranshi kafin tafi da ita Bauchi, zai tattauna da Abdullahi domin ta haka zai nisanta ‘yar shi daga fitanar ‘yan uwan shi da matar shi da mahaifiyarsa. A duk lokacin da ya kalli yaran sabon suyar mahaifiyar ta ke ƙara cika mishi zuciya. Yana ji kamar ya ɗauki ‘yar shi ya ɓoye ta, bai aure ma don yana son ta ba, abu biyu ya ja mishi hankali kyanta da lalurarta. Tun da mata jinya na tsawon kwanaki goma shi kenan yarinyar ta makale mishi a duk lokacin da ya tana da haka addu'a yake Allah ya tsare mishi yarinyar shi kada ta faɗa irin rayuwar da uwarta ta yi miƙi ya nufi ɗakin sa yana zaune hajiya haulatu ta shigo tana murmushi. Dadi ka dawo ne? eh na dawo shiru te kafin ta ce mishi batun zuwan mu Dubai da yara baka ce komai ba kallon ta na wasu lokuta kafin ce na soke zuwa ne daman domin nazin zan biya yanzu ko na fasa amma dakata min kin zai na ce na fasa ko kuma ko kuma bayan da niyyar ku tunda kin zaɓi haka ba damuwa ina ganin za ku koma Bauchi ke da yaran su yi karatu a can Bauchi ta faɗa tana miƙewa eh Bauchi ko ba daga can kuka dawo nan ba amma karatun su fa akwai makarantu a can da za yi ije maganar bai kuma tanka mata ba fita ta yi fu ya kira malam ya gaya mishi shi ma da ke yana bala'in tausayin tare da soyayyar ta haka yasa ya bawa Adamu goyon bayan sannan ya gaya masa cewa zuwa duk wata ya kama shi cewa zuwa duk wata ya kama shi kenan so sa kai yayi yana faɗin e malam amma ina son na kara aure ne shiru malam kafi ya ce mata to Allah ya tabbatar alkhairi amma ka san yana da kyau ka nemi yar mutunci ko e malam yar da su ce tana aiki a nan Bauchi babban asibiti yar gidan Alhaji Nuhu da ce masha Allah to shi kenan da aka saka ije maganar za a tafi neman mishi aure kan shi a sunkuye bai san zuwan ba sai dai kamar gifta da bismillah ya ga kamar wani bikin mutum a kansa bakin mutum a kansa a dan tsorace dago kai na faɗin kin bani tsoro Papa kana son auren ɗayi ba ko? Ita ya tafi mamma mugun nufi. Gara ka haƙura da ita kai ma ji da mamma. Amma ɗayi ba ce ɗani ya ce fitinar mace ce idan ka aure ta zaka sha wahala. Ya aka kika san sunanta? Ina ji kana gaya baba malam zaka aure ta. Sannan a kaina kake son ka maida mamma bacci ko? Ka kyale ta ta zauna da kai anan. Ita kuma wacce matar da kanta za ta kira ka gobe ta ce ta fasa auren ka. Da zaka ta saka ta fice daga cikin ɗakin tana wakarta. ta. Dafe goshin ya dole ya hana Nazini magana, domin aljanu da suke tare da ita sun buɗe mata kunne da idanunta, yana tsoron kada haka ya sa ta rasa mijin aure. Haka ya ta shirin maida ta bauchi, yana ji kamar bai kyauta ba, shi da gidan shi amma bai da ikon kawo kowa karkashinsa, haka ya sa bai kuma binta kan haulatu da yaranta ba. kamar yadda jin ta ta faɗa haka ya faru ɗaya ba da kanta ta ce ta haƙura da juna bai yi mamaki ba sai ma gobe da yawa Allah kwana biyu tsakanin ya dawo da Nazinin Bauchi bayan ya tsaya ya gama mata komai shi da tayar da yake son ganin yarinyar ta ci gaba an saka ta a Urban College da direban da zai na kai ta duk wani abin bukata sai da ya ije mata Wadar baki ne ta ce mishi bai yarda ka sake kashe mata kuɗi haka ba ai ni ma ina da haƙƙi a kanka shirye bai ce mata komai ba Nazin tana wurin malam amma tana jin su kowa a gidan tana jin maganar shi Barmishi ta haka ta sha fura a wurin ta sha fura a wurin malam tana gama sha ya ciro mata kunshin kilishi ta fara tana limshe idanu baba malam wannan namar kullum ana ajiye min ana ajiye min insha Allah amaryata ka ce niyyar ta man wanka da ruwan barkono kenan a'a waye gaya miki eh tana da mugun kishi da son kanta tana son kowa ya zama shkul da na kuma jin hakan ya kamata mu wani abu akan aljanin da yake tare da ke me ya yi maka saboda ya bu ya buɗe miki idanu da baki kina fadar magana ai har da kunne daga nan ina jin goma gomma tana zagin inna yau maza ya toshe mata baki ba na ce ban da magana ba daga kai ta tana faɗin ka ce baba malam hawa ne zo mata tana kalai sannan ta sun da kai ta sun da kanta kasa. maganar za ta saka a tsane ki dole na tsaya miki da roƙon Allah ya baki lafiya yadda kai ce tana wasa da bakin rigarta ba na miki faɗa bane dan ba na son ki bane a'a maganar ce ba ta da amfani kin ji to ko baba malam yau tana kokarin raba ni da papa ni kuma ba zan yarda ba ta faɗa idanunta suka fara juyawa kenan ba za ka rabu da yarinyar nan ba malam ya daka mata tsawa ɗago kai tana dariya idanunta yana wani irin juya ta ce Muhammad Sani malami cewa ka aka yi zamu bar ta ai muna kan umarnin mu sauyin kaddara ba zai raba mu ba kai wani irin mushriki ne da raina zinin ta saka tana kallon malam ba za mu rabu da ita ba za ku rabu da ita in ji malam ta a baki sai tana kau da kanta ku fita kafin na fara kona ku babu inda za mu je domin muna tare da ita matukar aka ce za a taɓa ta sai mun bayyana kuma ka ja kunnen matarka ko kuma daga yau mu fara takun tsaka da ita shirin suka yi ta fara hamma kafin ta kwanta a wurin barci mai ya gaba da ita shigar babanta malam ya zuba mishi idanu gani yadda idanu suka kaɗa suka yi jajir An kare zo yana sakin murmushi ke cewa malam mama na ta yi barci ne me uwarka ta kitsa maka shirye yana jin babu daɗi ka san ba za ka iya riƙe ta ba ka saka ni na baka ita Ka san sai abin da uwarka ta gaya maka na barka da yarinyar da da tana ce za ta zauna a wurinka akan mahaifiyarta? Malam ya zan yi, shi yasa na so da uwarta tana nan, za ta fi sakewa. Ka san Allah, wani yarinyar akwai babba al'amari a kanta. Kada ka biya wa mahaifiyarka ku shiga hakinta. Yanzu haka sun ce ba za su kyale duk wanda ya taba ta ba. Har yau na kasa gano bakin zaren dalilin samuwar su a tare da ita. Abu ɗaya na sani aljanin yana da alaka da irin aljanun da ake bautawa. na so na yi dogon bincike akan sai na fara sai in abin ya lalace duk wanda ya rabe ta matukar mutumin kirki ne Allah na yawan tashi da ashe da kare shi idan kuma ka nufe ta da shari zai koma kanka zan gaya mahaifiyarka da mutanen gidan nan duk da na san bai zama dole su yarda ba amma idan suka ga wani abu akan idanunsu za su nutsu ba fata nake ba amma ban taba ganin aljani mai mugun taurin kai irin aljanin Nazanin ba malam ya zami da ita bana so na lalura ya lalata mata gobanta ya faɗa cike da damuwa murmushi malami ya sani ya ce masa idan aka yi hutu ka zo ka ɗauke ta haka ya bar gidan bayan ya bawa malam komai ya gaya mishi yadda suka yi da inayo sannan ya wuce gombe sai da dare ta farka kali yadda take miƙa ya ce mata lokacin sallah ya wuce ki sallah ki zo mu karatu to ta nufi cikin gida a bakin kofar ɗaki ne ta ga akwatin kayanta kamar ta fashe da kuka ta ce a ina zan kwanta to ta ji ƙoƙarin ɗaukar akwatin Ɗauka aka yi cak sama. Jiya ce ta ganshi sanye da farar tishet. Ina za ki iya ɗauka kayan nan? Ta shiga falo in da kayan. Absai ta salame adorar take yi. Ta ce mishi, ba na son munafunci ku fice min da kaya a ɗaki. Babu inda za ta. Kin isa kyana ta tsammani bayan kin raba ta da ubanta? ji Malam ya faɗa yana shigowa cikin fala ɗin rai ta yi. Haya rai ta yi tana hararanta. Shiga wancan ɗakin ka ije a ɗakin can. Daga yau nan ne ɗakin ta. Ban gane ba. Kana nufin ɗaki za a bata? Ki a hankali shi da suke kanta sai sun shayar da ke mamaki za ki gane abin da nake nufi. Daga ne ya fita tsakiyar gida. Ya tara su yana musu nasiha tare da gaya musu a azkar da na safe da na maraice. Ayatul Kursiyu, Suratul Ikhlas, Falaki da Nasi kafa uku uku. Ko su kaɗai ka karanta sun ishe ka kariya, idan kuma ka, iya sauran addu'o'in da ake yi sai ka kara da su. Duk nasihar da malam ya ko za a dace a kiyaye a inna yau gani take kamar da gangan yake faɗar komai. Da ɗaurewa ƙarya gindi, da ɗaurewa ƙarya gindi. Bayan ya wuce ɗakin Umma Goma ta shiga falon inna yau cikin sanarin munafunci da zauna tana jimami lamarin kafin ta ce mata yanzu haka zaki ci gaba da zuba idanu? Kallon Goma ta sanan ta kwafa tana faɗin idan ban zuba idanu me zan yi? Ai babu yadda na iya da baba wuro ne da ya kwaso min bala'i cikin zuri'ata amma tabbas wannan abin ba karamin abin dariya ba ne, domin na san sa'a da lami suna can suna min dariya yadda za ka yi goma ta cikin kwarewa a harkar munafurci ta ce mata ni da yanzu ki san yadda za ki yi domin kuwa kalin kofar ce sanan ta yi kasa da muryar ta ce na gaya miki tashi tsaye da yarinya za ta buƙaci a maida ta wurin uwarta to me zan yi me kuwa za ki? kuma ta kuma tambayar in innayo kafin ta yi kwafa ta ce mata tambaya kike baya bangaren ki take ai watancin uwanta ne ya tsaya Ke, tabani da arziki, kina nufin da ana ta sakar In ji kwarai kuwa. Ai dama dama ce ta samu dole ma mu hana ta shakar iskar yanci. In ji goma, gyara zama in ta yi domin wannan lokaci wani lokaci a gaban goma in wawu ya ce, na taɓa ki, na taba baki, na taba ki da arziki. Ina jinki. Zan dakata a nan kar ku manta ku subscribe ku like mu na gaba.